DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus nake cewar Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da warhaka lalai marhabin da sake kasancewa da ku a cikin wasan kwaikwayonmu mai suna kalaman batanci da kalaman zaman lafiya. wanda labari ne akan yaƙi da muggan laifuka. Wannan wasa ya shafi gaba ne irin ta kabilanci da kalaman ɓatanci. A kashin da ya gabata kunjiyar da aka daba wa babbar 'yar jam'iyyar adawan nan ta JZCA wato Mariya Ismail Huka inda aka yi mata mummunan rauni yayin da ake tarbarta lokacin da ta dawo kasar ta haihuwa daga gudun hijira. A lokacin da wannan abu ya faru matashiyar 'yar jaridan nan wato Bahijja Auta ta ga komai da idanta yanzu bari mu same ta a asibiti inda take kokarin samun bayanai game da halin da mariya take ciki taken wannan kashe na yau shine neman shaida don allah na suke bari na ganta ba daɗewa zan yi ba ni 'yar jarida ce kuma wannan harin da aka kai wa mariya shine babban labarin da ya cika ƙasar garkuwa a yanzu mutane suna da haƙƙi su san abin da yake faruwa na riga na faɗi ba hali a matsayina na nos mai kula da ita an ban umarnin kar na bari kowa ya ga mara lafiyar nan in ba iyalanta da likitoci ba to shikenan, ko za ki faɗa min halin da take ciki kina ganin za ta kai labari me likitoci suke cewa ki yi haƙuri ina nan akan bukata ba a bani damar na baki wani bayani ba abin sirri ne ya kamata ki kama hanya ha ha tsaya shikenan shikenan ai ba sai kin tunkuɗa ni haka ba zan tafi Ina kwana Dr. Lawan? Salamatu ina kwana? Lafiya kalau Bintu. Ina fatan da an shirya komai da zan duba ta. Dan tsaya dakta. Bintu, wace ce wannan? Ha'a, ke tsaya mana. Anya ko ban taba ganin ki a wani wuri ba? Cewa tai sunanta Bahijja, kuma yar jarida ce. Wai so take ta ga Mariya. Ku dan dakata don Allah. Kuka ce da ni babu wanda za a bari ya shiga wajen Mariya, sai iyalanta da kuma likitoci. amma me yasa kuka bar salamatu garba ta jam'iyyar adawa ta jzca ta shigo me yasa aka bar ni na shiga kanki ɗaya kuwa to dukkanmu da ke ɗakin nan 'yan ƙabilar gyare ne duk uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya me kenan haka kuna nufin kenan ni barazana ce ga mariya saboda kawai na fito daga wata ƙabila wannan ya zama abin dariya hm, shi kenan amma fa ku sani cewa iyayena da akwai 'yan ƙabilan tuttura da kuma na gyare ba wai kuma so nake ku amince da ni ba ni yar jarida ce kuma ba na nuna son kai a cikin aikina da nake yi ku yi min haƙuri na dubo mara lafiya gani nan zuwa zan same ka nan da minti ɗaya da talawan saurare ni da kyau ke yar jarida mu 'yan kabilar gyarai mu ke da rinjaye a ƙasan nan ku kuma 'yan kabilar tuttura kun daɗe kuna gallaza mana kuna ce mana ragwaye jahilai to yanzu komai ya zo ƙarshe idan har 'yan ƙabilar tuttura suka ce wuta za su hura to ina mai tabbatar muku da cewa muna da fetur ɗin cin wutan nan na watanni idan ma ba shekaru ba wace shaida kuke da shi cewa wani daga cikin 'yan kabilan tutura ne ya kai wa mariya hari ku kuwa yaya ma za ku yi wannan zargin ba tare da wata kwakwaran shaida ba yanzu kuna nufin shugaba salihu yana da hannu a wannan harin kenan kin ga bintu fita da ita waje kuma kar ki sake barinta ta shigo na. jama'a saurara da Allah saurara jama'a da Allah saurara jama'a maza da mata ina mai gabatar muku da shugaban ƙasa Salihu da murna na gode ya jama'ar wannan babbar ƙasa ta mu ta garkuwa na kira wannan taron manema labarai ne a yau don nuna baƙin ciki na akan abin da ya faru lokacin da na yi rantsuwar kama aiki na yi alkawarin kare rayukan kowane mutum daga cikinku ba tare da la'akari da matsayinsa ko addininsa ko kuma ƙabilarsa ba haka kuma na miƙa goron gayyata ga dukkanin 'yan siyasa da suka je gudun hijira saboda tsoron gwamnatin da ta shuɗe da su dawo ƙasar nan na kuma saki duk 'yan siyasar da aka tsare a matsayin wata alama ta niyyar da nake da ita ta rungumar siyasa ta gaskiya kamar yadda kuka samu labari 'yar jam'iyyar adawar nan ta JZCA wato Mariya Ismail ta dawo gida daga gudun hijira a 'yan kwanakin nan da suka wuce. Amma abin takaici sai aka samu wasu suka kai mata mummunan hari wanda a halin yanzu take kwance a asibiti. Dala a saurara. A saboda wannan harin da aka kai wa Mariya, ina son na yi kira ga 'yan jam'iyyar JZCA da su kai zuciya nesa kuma su bari a gudanar da bincike ina mai tabbatar muku da cewa gwamnati na ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta gano waɗanda suka yi wannan aika-aika daga ƙarshe zan naɗa babban sufetan 'yan sanda labbo ya jagoranci wannan bincike shi mutum ne da ya fice a cikin jami'an tsaro kuma tuni har ya fara tattara bayanai game da laifin yanzu ga babban su feto zai yi nasa jawabin bayan nan kuma zai ansa tambayoyinku na gode yawwa to a saurara a saurara to ni dai ban da wani abin cewa sosai illa abu guda ɗaya ga waɗanda suka aikata wannan laifi ku sani ko masu wane ne ku kuma ko a ina kuke za mu gano ku kuma za mu hukunta ku yanzu zan amsa tambayoyi guda uku yawa kai na daga bayan ce mai tambayar ka mai girma babban speto ko kana da wanda kake zargi ko kuma wani bayani da ke nuni da wanda yake da hannu a wannan harin da aka kawo mariya har yanzu dai ana ci gaba da bincike kuma ba ma son mu zargi kowa don kan mu bata aikin ina mai tabbatar muku da cewa da zarar mun warware wani al'amarin za mu sanar da ku gwamnati tana sanar da cewa mariya za ta dawo me yasa ba a tanadi cikakken tsaro wajen kare lafiyarta shin kyamarin tsaron da ake da su ba su yi nuyi da wata shaida ba to mun san cewa za ta dawo kuma mun tanadi tsaro a wurin amma wanda ya kai harin nan shan matan me kuma game da kyamarorin tsaro muna nan muna ci gaba da bincike kamar yadda na faɗa da su don haka ba za mu ce komai ba tambaya ta ƙarshe yawa ke wace me tambaye ga dukkan alamu wannan lamarin yana ƙara rura rashin jituwa da ke cikin tsakanin ƙabilun da ke ƙasar garkuwa wasu mutane ma har sun fara zargin gwamnati na da hannu a cikin wannan harin da aka kai me za ka ce game da wannan hmm. sauraren da kyau 'yan mata 'yancin 'yan jaridu da kuma 'yancin faɗa albarkacin baki ba yana nufin mutum ya fi ƙarfin doka ba ne idan kika fara tunzura mutane ko kuma kika fara baza kalaman batanci to za a tuhume ki da laifi kuma za ki fuskanci fushin hukuma ina ganin mazo karshen waɗannan tambayoyi mun gode wa kowa da kowa lallai ba hijja waɗannan ai tambayoyin kwakwaf ne kalaman batanci kuma da rashin jituwa tsakanin ƙabilu anya baki san wani abu ko wanda mu ba mu sani ba ni kawai jikina ne yake bani cewa akwai wani abu a cikin wannan labarin da ya wuce ma harin da aka kai na je asibiti don na dubo mariya amma ka san wani abu kuwa ba waɗanda ake bari su ganta sai 'yan ƙabilan gyarai me wannan ayyuna wariya ne ƙarara na sani ita kuma tambayar da na yi a kan kalaman ɓatanci a kan hanya take muna da wannan matsalar a wannan ƙasar

abin ya ishe mu haka gwamnati ta mayar da mu kamar wasu wawaye sun san wanda yake da hannu a cikin wannan harin da aka kai wa mariya sun sani sarai saboda su suka aikata da kansu sun tsane ta ne saboda tana faɗa wa masu mulki gaskiya shugaba salihu dan marina haramtaccen shugaba ne mai nuna kabilanci wadda bai damu da kowa ba sai kansa da iyalansa da kuma 'yan ƙabilarsa ta tuttura bayan gashi ya yi niyyar kashe ɗaya daga cikin zaratan shugabanninmu mariya ismaila kuma yanzu gashi shugaba salihu dan marina ya naɗa babban sifetan 'yan sanda daga kabilarsa ta tuttura wai shi zai yi jagorancin wannan binciken da ake kira na hakika wannan fa kamar an bawa kura ajiyar nama ne jama'a ba za mu yadda ba shugaba salihu dan marina ba ma yi sifeto labba ba ma yi To ma sauraron mu yau kuma anan muka kawo ƙarshen kashi na biyu na wannan wasa namu mai suna kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya. Me yasa ake samun gaba da ƙiyayya tsakanin 'yan ƙabilar gyarai da kuma na tutura? Za mu ji amsoshin waɗannan tambayoyi a shirin mu na gaba. Kar ku manta za ku iya sake sauraron wannan shiri da muka gabatar muku idan kuka ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.com/masu yaƙi da muggan laifuka. Kuna kuma iya aiko mana ra'ayoyin ra'ayoyinku ta dandalinmu na sada zumunta wato DW Hausa. Ku kasance lafiya. Siyaki da muggan laifuka.